قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين sai mutanensa suka ce masa shin ka zo mana da maganar gaskiya ne yayin da ka faɗi wannan ko dai ka kasance cikin masu wasa ne